Yawan rubutu da ake a shafin sadarwa na Facebook na yin kasa a cewa ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin kuma wadda ke ganin cewar nan gaba shafin zai kasance na hotunan bidiyo ne kaɗai. Mataimakin shugaban kamfanin ta nahiyar Turai da gabas ta tsakiya da kuma Afirka, Nicola Mandelso, ta ce yawan hotunan bidiyo a Facebook na ƙara yawa cikin gaggawa. Yanzu haka dai ana kallon hotunan bidiyo har sau biliyan takwas a rana, wanda hakan ya ƙare daga biliyan ɗaya a shekarar ta gabata. A baya dai shugaban Facebook Mark Zuckerberg ya yi ta magana kan muhimmancin da hoton bidiyo ke da shi a shafin Facebook. Sai gashi Nicola ta ɗauki wannan batu zuwa mataki na gaba, har ma tana harsashen hakan zai iya kawo ƙarshen yin rubutu a shafin na Facebook. Kamar yadda take cewa hoton bidiyo shine hanya mai sauƙi da mutane za su iya bayyana saƙonsu da duniya.